إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويكفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مقدساتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار باي هكا ينقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kamar yadda muka saba a ci gaba da karatunmu na tafsir a yau asabar takwas ga watan Ramadana. hijira ta manzon Allah sallallahu daga birnin makka zuwa madina tana da shekara 1438 wanda ya daidai da biyu ga watan yuni ko uku ga watan yuni miladiyya ta annabi isa ibn maryam alaihi salam idan lissafin ya tabbata shekara 2017 idan ba manta ba muna karatu a cikin suratul shura wanda a darasinmu na jiya mun karanta aya ta goma sha biyu a yau insha Allahu ta'ala za mu tashi daga aya ta goma sha uku ayan da Allah yake cewa shara'a lakum min ad-dini ma wasa bihi nuha a'udhu billahi minash شرع لكم من الدين ما وصى به والذي أوحينا إليك والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب waɗannan ayoyi suna magana ne dangane da wahdatul adiyan bi ma'ana wato addinai gaba ɗaya a wajen Allah addini guda ɗaya ne idan ka ga an aiko annabawa daban-daban da manzanni sun zo da sakonni iri daban-daban to tushen addinin guda ɗaya ne bi ma'ana wahadatul adiyani wa usuliha wato tushen addinin guda ɗaya ne shine a bauta wa Allah tabaraka wa ta'ala shi kadai ba tare da yin shirka da shi ba amma ana iya samun bambanci wajen sallah da azumi da sauransu shi yasa anan a takaice ce shar'a lakum min ad-dini ma wasa bihi nuha abinda aka shar'anta muku shine aka shar'anta ga annabi lo wallazi auhayna ilay idaktili irin abinda aka yi wahayin sa zuwa gare ka shine aka yi wahayi zuwa ga annabi lo wama wasaina bihi ibrahim wa musa wa isa shine addinin da aka yi wasiya ga annabi ibrahim da annabi musa da annabi isa aka ce ana qimu dina wala tatafarraqu fihi ku tsayar da addini ba tare da saɓani a cikinsa ba kabura alal mushrikina mata tsohon ilai lalle yayi nauyi kiran da ake wa mushrikai su bauta wa Allah ki kaɗai ba tare da shirka ba saboda ba su saba ba Allahu yattabi ilaihi man yasha lalle Allah yana zaben wanda ya ga dama sannan wa yahdi ilaihi man yunib duk wanda ya mai da al'amari zuwa ga Allah Allah ta'ala yana shiryar da shi sai Allah ya kara da cewa wa mata tafarraqu وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ولولا كلمة ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى إلى أجل مسمى لقضي بينهم وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مُرِيبٍ الله تعالى يتي وما تفرقوا الأمومين دسكشوت إيه بسو سسابا سكر ربو إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم sai bayan ilimi ya je musu suka yi ta gadara da ilimi tun da daman mutane suka tara ilimi akwai wanda suke neman ilimi domin Allah akwai waɗanda suke nema saboda duniya akwai waɗanda suke samun ilimi saboda Allah akwai waɗanda suke samun ilimi domin su yi jayayya to lokacin da ilimi ya zo to nan ne kuma ake samun saɓani wannan yayi nan wancan yayi can wancan yayi kungiyansa wancan yayi ɗarikansa wancan yayi masallacinsa wancan yayi makarantansa wancan yayi anguwansa ko wani abu makamancin wannan saboda haka wa ma tafarraqu illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum walaula kalimatun mai min rabbika ila ajalin musamma ba domin wata kalma wanda ta rigaya wajen ubangiji ba zuwa wani lokaci ambatacce la qudiya bainahum da dukkan masu sabani Allah ya hukunci a tsakaninsu saboda haka waɗanda ba su kan hanya sai a lalatar da su a bar masu gaskiya kaga gobe wani ba zai sake ba amma sai Allah ya kyale ya kyale mutane haka saboda in ba haka kai ba jahannama ba za ta samu abinci ba wa innal ladina urisul lalle waɗanda aka gadar da su littafi na hakika da gaskiya min ba'dihim waɗanda suka zo daga baya fi shakkin min humure za ga suna cikin kokonto wanne ne suke kan gaskiya to saboda Allah ta'ala ya riga ya shirya wa jahannama abinci da yawa shi yasa to waɗannan ayoyi da muka karanta su a takaice sun zo ne bayan Allah tabaraka wa ta'ala ya girmama wahayinsa wanda ya aiko ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kamar yadda makaranta a darasin mu na baya inda Allah yake cewa kazalika yuhi ilai haka Allah yake wahayi zuwa gare ka kamar yadda ya wahayi zuwa ga annabawa da yawa don ana karyata ka kada ka damu ka ci gaba da karanta da al'umma wa bada an addada ta'ala ni'amahu ala na kuma bayan Allah ya ambata mana ni'imomi iri daban-daban wanda ya wa mutane fassala amral wahayi sai Allah ya yi bayanin al'amarin wahayi wa zakara ni'matahu al'amma ya ambaci ni'imarsa dunkulalliya wa huwa ma shar'a lahum min al-aqidati al-muttafaq sai ya ambaci abin da ya shar'anta na aƙida wanda aka yi a kai min tauhidillah na kaɗaita Allah wa ta'atihi da yin masa ɗa'a, wal imani bi rusulihi da imani da manzannin Allah wa bi kutubihi da littafan Allah wa bil yawmil akhir da ranan karshe wal jazaa'i fi da sakamakon da za a bayar ranar takin alkiyama wa zakara anna al mushrikina kuma Allah ta'ala ya ambaci cewa mushrikai yashqu alaihim da'awatuhum ila tauhid kiran su da ake zuwa ga tauhidi yana ba su wahala wa tarkil awsan su bar guma kansu su dawo zuwa ga Allah yana da wahala gare su wa annahum maktalahu illa ba'da qiyamil hujjati alaihim kuma mutane ba sa yin saɓani sai idan hujja ta bayyana an samu ilimi sa'annan sai ‘yan ganganci kuma sai su ratsa wa hum muta'assiruna na bibawa isil wal udwan wal haka amma suna yin ta suna tasirantuwa imma da zalunci imma da ketare iyaka imma da hasada ko wani abu makamancin wannan yanzu ko tsakanin malamai kamar yadda ake yin bayani za ga hasada ta yi yawa wani malami ya faɗi gaskiya yana bayani akan gaskiya wani malami kuma sai yana kushewa yana ce shirme ne ba haka ba sai ga inda wancan yake tafiya shi kuma wancan yana tafiya contrary da abinda wancan yake tafiya ba za su taba yin ittifaki ba saboda haka wannan ya kokarta yana falin gaskiya wancan yana kushewa ko kuma wancan bai kushe wancan kuma shi gaskiya zai ce eh, zai ce zai rike ba zai kauce ba gaskiya ba saboda haka sai ai ta samun sabani ana samun magoya baya su goyi bayan mai barna wasu su goyi bayan mai gaskiya to wala yazaluna muktalifina sai dai wanda Allah tabaraka wataala ya masa rahama kawai shine abin da ake yin bayani anan ko da yake ya hada mana bayanin abin da aka yi baya da abin da waɗannan ayoyi suke magana akai wa annahu laula alqada ba domin hukunci na Allah ba asabiki wanda ya gabata bi himalihim saboda jinkirin da yace zai yi wa ta'khiri azabihim da jinkirta musu azaba to la ujilat lahum al-uqubatu fi dunya da an gaggauta azaba a nan duniya to ga bayani nan shine Allah ta'ala ya ce shar'a lakum min ad-din Allah ya shar'anta muku addini ma wasa bihi nuhan abinda yayi wasiya ga annabi nuhu da shi wallazi auhayna ilayhi wanda aka yi wasiyansa zuwa gare ka ko aka yi maka wahayinsa wa ma wasaina bihi ibrahima wa musa wa isa da wahayin da aka yi ko wasiyan da aka yi wa annabi Ibrahim da annabi Musa da annabi Isa alaihi musala ana mudina aka ce ku tsayar da addini wala ta tafarraku kada ku kuskura ku saba cikin wannan addini ai bayyana wa auda halakum min addin lalle Allah ya muku bayani ya fitar muku da addini a fili ayyuhal muslimun ya ku taron musulmi ma amara bihi irin abin da ya umarni da shi wa shara'a ko ya shar'anta lino ga annabi no kuma kowa ya riga ya sani annabi nuhu shine farkon manzo a bayan ƙasa eh awwalur rusuli shine farkon manzannin Allah ba Adam alaihi salam wato alaihi salam bayan annabi Adam lalle Allah ya bayani mina tauhid bayanin tauhidi wa usuli shara'i da kuma tuke na shari'a allati lam yaktalif fiha wanda manzanni ba su saba a ciki ba wa tawafaqat alaiha al kuma littafai waɗanda Allah ya saukar sun yi ittifaki akai wa ma auha bihi ila nabi da abinda Allah ya wahayinsa zuwa ga annabi Muhammad ibn Abdullah annabi Muhammad dan Abdullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam nabiyyin wanda yake shine cika makin annabawa min alquran wahayin da aka yi masa na alqur'ani wa shara'il islam da shari'u na musulunci wa nabdi shirk da yin watsi da shirka wa ma bihi ibrahim da abinda Allah ya umarni da shi wa annabi ibrahim iri ɗaya ne wa musa da annabi musa alaihi salam wa isa ni maryam da annabi isa dan maryam mimma tatabaqat alaihi shara'i duk waɗannan shari'u sun yi ittifaki ko sun yi muwafaka iri ɗaya ne babu bambanci an hafizu al'addi. Allah Allah yake ku kiyaye addini wai menene addinin nan wa huwa tauhidullah shine kadaita Allah wajen bauta wal imani bihi da imani da Allah ko wal imanu bihi da imani da Allah wa ta'atu rusulihi da yin da'a wa manzannin Allah wa qabulu shara'ihi da karban shari'un Allah tunda kaga ko da ka zo a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama to dole ne ka yadda da annabawan baya da abin da suka zo da shi yasa kullum ake karantawa cikin amana rasulu bima unzila ilayhi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi kaga da mazanni gaba daya kuma la nufarriqu baina ahadin min rusulihi ba wani manzo wanda zamu ware mu ce bamu yarda da shi ba duka annabawan Allah da manzannin Allah mun amince da su to wannan shine addini sa'annan kuma aka ce wala taktalifu fi hadhihi al-usul at-takri'iyya kada ku kuskura ku saba a cikin waɗannan tushe tushe na ainihin shari'a fa inna hadhihi al-usul domin waɗannan tushe tushe na shari'a la yanbaghi wala yasihu al-khilafu fi misliha bai halatta kuma bai inganta ayi sabani a ciki saboda haka babu annabin da yazo yace Allah biyu ne ba manzon Allah da ya yazo yace Allah yana da ɗa ba wanda yace Allah yana da mata ba wanda yace Allah yana da abokin tarayya saboda haka dole ne dukan annabawa da manzanni su yi ittifaki akan wannan nan kuma akan abin da ya shafi aikin ibada sallah ana yi wa Allah ne ba kowa ba babu riya a cike azumi ana yi wa Allah ne ba wa kowa ba babu riya a cike aikin hajji ana yi wa Allah ne ba wa kowa ba babu riya a cike ba wai za je aikin haji don ka dawo a rinka kiranka alhaji ba wanda ma idan ba kira ka alhaji ba har ranka ɓaci yake yi wani kuma ya je sau ɗaya sau biyu sau uku an ce alhaji ya ce a'a annabijo eh wato shi ya riga ya wuce alhaji kenan ya zama annabijo jamɗe wato yan ka je aikin haji sau bakwai ko sau biyar shi kenan ka zama annabi eh ba alhajo ba sai dai annabijo Allah ya sauwake saboda haka ana zuwa aikin haji ne domin Allah ba wai don a kira mutum alhaji ba ana ba da zakka domin Allah ba domin a ce mutum mai ba da zakka ba ne ana yin kyauta da sadaka da isani domin Allah ba wai don a ce mutum yana da ƙoƙari ba ana biyayya wa iyaye saboda Allah ne kada a je lahira a shiga wutan jahannama ana kyautata wa mutane da makwabta saboda Allah saboda kada a je lahira a shiga wutan sa'ira misali kenan ana yin gaskiya ana rike amana ana cika alkawari ana kyautata al'amura ana ba da haƙoƙi saboda Allah to duk wannan gaba ɗaya kowane addini ya zo da wannan babu addinin da zai ce ka yi sallah saboda wani ko ka yi sabis saboda wani ko ka yi prayer saboda wani ba don Allah ba haka ba addinin da zai ce ka yi amana ko ka kiyaye amana ko ka kiyaye alkawari saboda wani ba domin Allah ba to kaga an yi tifaki akan wannan amma idan aka zo ya ake bada zakka wala ana iya samun bambanci salloli nawa ake yi ana iya samun bambanci mu muna da guda biyar yahudawa suna da guda nawa addinin yahudanci kiristoci suna da sabis guda nawa guda ɗaya a sati waɗanda suke fita da asuba fa masu zuwa coci-coci da yamma fa eh sallolin guda nawa ne nasu ina wanda ya karanta bible ko wanda ya kirista a da ya ba da bayani to ya hulawa fa ko da yake na ji ta bayan na kama an fara yin bayani eh kiristoci sabis ɗinsu guda nawa ne a'a ibtada'uha wa rahabaniyatan ibtada'uha ma katabnaha alaihim illa ibtida'a to ai wannan ruhbaniyanci ne shine mutum ya kebance ya ce ba zai aure ba ba zai komai ba shi ba zai rinka cin abinci mai kyau ba saboda haka zai koma jeje daga ganyayyaki sai ciyayi da sauran dabbobin daji ko da bera ma ya samu irin beran masar din nan eh shi zai rinka ci ba ruwansa saboda me saboda zai rinka yin ibada kada wani abu ya shigalar da shi don kun san wani lokacin mutum ya aure to gida kawai in ya saka a gaba wato zai wahala ka waiwaye wani ko iyayenka ne ba za ka waiwaye su ba eh matsalan gida kenan wani lokaci to amma kuma mu mun yi amanna duk wanda ka ganshi baya da hankali baya da cikakken hankali to kuma sa aure Eh, ku masa aure kuma lokacin da za a yi masa aure din a bar shi ta wani bangare jiki ya dauki darasi to sai ga hankali yana samuwa hankali eh wale a zuwa ce an kwana biyu sun fara ɗawainiyar asibiti matan ta zo ta haihu in ta haihu yana da ɗawon lokaci zai shiga gida a ba shi reno duk haukansa zai reno saboda haka in ya zo cikin mutane sai ga ya fara miƙewa dama haka ne to amma kuma kaga zai sake ya manta da abubuwa da yawa to shi yasa waɗancan suka kirkiro ruhubaniyanci suna yi ba ruwansu da aure ba ruwansu da kasuwanci ba ruwansu da noma ba ruwansu da kiwo ba ruwansu da sana'o'i iri daban-daban su za su bauta wa Allah subhanahu wataala shi yasa suka kira ki ruhubaniyanci Allah tabaraka wataala ya ce shi dai bai dora musu ba su suka kirkiro da kansu kuma sun yi haka ne domin neman yardan Allah amma fa haƙar ya haqqar ayatiha ba su kiyaye yadda ya kamata kiyaye ba to muna magana ne akan irin wannan sabis din da suke zuwa wanda za su je bayan sallan asuba tunda su ma suna kiransa sallah sallah suke yi za su je bayan sallah asuba su je coci to ban san dai ka'idojin su ba wadansu kuma za ga da yamma suke zuwa sannan kuma ranar lahadi da ake zuwa ya kaman juma'a ne ranar juma'a musulmi suna taruwa a masallaci to mu dai muna da salloli guda biyar khamsu salawatin kasabahunna Allahu alal ibadi salloli guda biyar ne Allah ya wajabta bisa bayi kuma sallah ta farko ita ce asuba sai sallah ta biyu ita ce azhar sai sallah ta uku ita ce la'asar sallah ta hudu ita ce magriba sallah ta biyar kuma ita ce isha'i akimi salata liduluki shamsi ila gasaqil layl wa qur'an al-fajr na qur'an al-fajr kana mashhuda saboda haka zaka samu suma kiristoci suna da irin waɗannan salloli wato ko originally yadda aka yi musu umarni su yi sa’an su ma yahudawa suna da ire-iren waɗannan salloli kamar yadda aka ce su yi kun ga mu sallolin mu idan an zo akwai alwala bayan an yi tsarki a zo akwai tsayawa a gabas kuma za a zo masallaci mutum ya tsaya ya fuskanci alkibla shine gabas kenan sana akwai ruku'a da dagowa akwai sujada da dagowa akwai sauran abubuwan da ake karantawa to sauran kuma salloli na kiristoci da yahudawa ana iya canza musu ba lalle ne ya zamo ɗaya da ainihin na musulmi ba mu muna karanta alkur'ani kun ga ba mamaki su suna karanta bible ko yahudawa suna karanta old testament bi ma'ana a taura to haka dai to idan an zo wajen zakka ma za ka samu akwai bambanci wajen aikin haji da suke yi a da da wanda ake yi a yanzu za ka samu akwai bambanci wajen wadansu al'amura za ka samu akwai bambanci amma kamar yadda muka yi bayani shine wajen tauhidi abu guda ɗaya ne sa'annan kuma wajen amana wajen alkawari da sauran waɗansu abubuwa makamantan wannan wannan ma ne babu saɓani saboda haka shi yasa anan malamai suke mana bayanin cewa wato za a iya samun bambanci wajen alfuro amma al'usul abu guda ɗaya ne walkulasa saboda haka a takaice shari'ana lakum fi hadhihi shari'a Allah tabaraka wa ta'ala yace mun shar'anta muku a cikin wannan shari'a na musulunci mattabaqat alaihi shara'i wal adyan Abin da shari'u na baya da addinai na baya suka yi ittifaki akai kulluha fi usulil aqida wajen tushen aqida min al-imani billah kaman wajen imani da Allah wa rusulihi da manzanninsa wal yawmil akhir da ranar lahira wal mala'ika da imani da mala'iku wa usulil ibada sannan da tushe na ibada min iqamatis sala kaman tsayar da sallah wa ita'iz zakah da bayar da zakka wa ta'atillah da yin da'a wa Allah qala mujahid ɗaya daga cikin manyan malaman tabi'ai yace lam yab'athillahu Allah bai aiko nabiyyan ka wani annabi ba da dai illa wasahu bi iqamati salah fa an masa umarni da ainihin tsaye da sallah wa ita'iz zakka da bayar da zakka wa iqrar lillahi bi ta'a da tabbatar da da'a wa Allah fa zalika Allah zai shar'a wannan shine addinin wanda ya shar'anta gare su saboda haka kaga wannan duk an yi ittifaki akan wannan babu sabani wa kazalika kuma kamar haka usulul akhlaq wato tushe na dabi'u kyawawa wa usasul fada'il da kuma tushe na daraja kasidike kaman gaskiya wal wafa'i bil ahad da cika alkawari wa da'il amana da bayar da amana wa filatin rahim da sadar da zumunci wa tahrimi zina da haramta zina wa sarika da sata wal itidai alal amwali wan nufus da yin barna ko ketare iyaka a bisa dukiyoyin mutane da rayukansu kaman kisa kenan kaman fashi da makami kaman kwace kaman yaudara kaman zalunci da su corruption wannan tushen addinai guda ɗaya ne akan wannan Allah ya riga ya haramta babu inda ya sassauta ya ce halal ne saboda haka ba annabin da ya zo ya ce zina halal ne babu annabin da ya zo ya ce sata halal ne babu manzon Allah wanda ya zo ya ce kisan kai halal ne wa hadis wala hara ina fata an gani wa wasallahu ta'ala jami'al anbiya kuma Allah yayi wasiya wa dukkan annabawa alaihimus salam bil itilafi wal jama'a ya ce su hatsu a waje guda su dunkule ban da rarrabuwa ke na yadda aka rarrabuwa yanzu an saba wa umarnin Allah kuma an saba wa abinda annabawa suka yi ittifaki kai. Allah ya tsare mu walahahum anil iftiraki wal iktila saboda haka an hana su rabuwa da kuma mummunan saɓani? wa diyin, ko wa usasuddin kun ga tushen addini allazi ja'at bihi rusulu kulluhum wanda manzanni suka zo da ki huwa ibadatullahi wahdahu la sharika la shine abauta wa Allah ki kadai ba shi da abokin tarayya kama qala azza wajal kamar yadda Allah ya ambata cikin suratul anbiya yace wa ma arsalna min qablika min rasuli ba mu aiko wani manzo ba kafin ka zo ya Muhammad illa nuhi ilai face muna wahayi zuwa gare ki annahu la ilaha illa ana fa'budun babu abin bauta da gaskiya sai ni kadai in ji Allah saboda haka ku bauta mu a fil hadisi sabi kuma ya zo a cikin tabbataccen hadisi allazi akhrajahu ahmad wanda imam ahmad ya fitar wa shaykhani da imam'u al-bukhari da muslim wa abu dauda da imam abu dauda ana bi huraira daga abu huraira radiyallahu an maza Allah ya ce al-anbiya'u auladu allatin annabawa wato ‘ya'yan ubanni ne guda ɗaya ummahatuhum shatta wa dinuhum wahid amma uwayensu daban-daban ne sai dai addinin su guda ɗaya ne saboda haka babansu ɗaya ne shine su guda ɗaya ne amma uwayensu daban-daban ne za ka samu a gida idan mutum yana auren mata guda hudu ko guda uku kowane ɗaki akwai 'ya'ya da yawa saboda haka kowa in ya taki zai ce baba babansu guda ɗaya ne amma kuma uwayensu daban-daban abinda ake nufi addinin guda ɗaya ne amma shari'u kuma sun bambanta saboda haka ana bauta wa Allah ki kaɗai ne kuma addini shine musulunci huwa musulmi muslimina min qablu wa fi hadha waɗanda suka zo kafin manzon Allah yana kiransu musulmi waɗanda suka zo a zamanin manzon Allah musulmi waɗanda suka yi imani da manzon Allah a bayansa musulmi mu ma a wannan zamani muna kiran kanmu musulmi ana kiran mu musulmi ko ba ka bane sannan a bayanmu mu har ya zuwa ranar takin alkiyama duk wanda ya karbi musulunci ana kiransa me musulmi saboda haka inna dina inda Allahil Islam tun daga zamanin annabi Adam har ya zuwa yau addinin guda ɗaya ne shine baban guda ɗaya ne tun da dama annabi adam shine baban duniya ka kaf gaba daya duk annabawa nan da kake ganin su da manzannin nan da kake jin labarin su da waliyan da ake ambatawa da sahabban manzon Allah da tabi'una da tabi'ut tabi'ina ka kaf gaba daya da waɗanda ma suka biyo baya bi ihsanin ila yawmil qiyama duka baban su abun wahid baban su guda ɗaya ne shine annabi adam alaihi salam to haka ma addinin guda ɗaya ne shine addinin musulunci saboda haka annabi adam addinin musulunci yayi annabi noah addinin musulunci yayi kafin zuwan annabi no akwai annabi shet addinin musulunci yayi annabi idris shi ma addinin musulunci yayi annabi hud shi ma addinin musulunci yayi bayan sa akwai fale shi ma addinin musulunci yayi wato annabi fale da samudawa sa'annan annabi shuaib addinin musulunci yayi annabi ibrahim shi ma addinin musulunci yayi annabi Isma'il da Isaka da Yaquba wal asbar dukan su addinin musulunci suka yi annabi Musa alaihi salam annabi Harun na addinin musulunci suka yi annabi Isa shi ma addinin musulunci yayi kuma manzon Allah annabi Muhammad shi ma addinin musulunci yayi saboda haka shine maza Allah yace duk baban su guda ɗaya ne shine addinin musulunci amma kuma uwayensu daban-daban ne saboda wani an ba shi salloli guda biyar wani an ba shi salloli guda biyu wani an ba shi guda uku wani an ce ga yadda zai fitar da zakka mu dai idan kana da kuɗi wanda ya kai zakka za a kasa ki kashi arba'in ka ɗauki kashi ɗaya shine zakka idan ka noma amfanin gona ba tare da wahala ba da ruwan sama idan ka tara ya kai ausuki na zakka za a kasa kashi goma ka ɗauki kashi ɗaya ka bayar shine zakka idan kana da tumaki da awaki sun kai arba'in idan shekara ta zagayo za ka ɗauki ɗaya ka bayar idan shanu sun kai talatin za ka ɗauki guda ɗaya ka bayar idan raƙuma sun kai biyar za ka nemi ‘yar akuya ka bayar haka ake fitar da zakka a tsarin musulunci to amma idan ka je wani addinin daban bi ma'ana shari'an wani annabi daban ko wani manzo daban to ba lalle ne ya zamo iri ɗaya ba shine abin da ake nufi da cewa babansu guda ɗaya ne shine musulunci amma uwayensu daban-daban ne shine shari'un da aka ba da kowane annabi ko manzo ina fata an gane ai innal qadara al mushtarak bainahum abin da ya hada su huwa ibadatullahi wahdahu la sharika la shine abauta wa Allah ki kadai ba tare da an yi shirka da ki ba musulunci kenan amma ikhtilaful adiyani amma sabanin waɗannan addinai sha'air al-far'iyya dangane da waɗansu al'amura waɗanda suke na rassuna wa anwa'il ibada da nau'o'in ibada wa tafasiliha da ainihin bayanin su dalla-dalla wa manahijiha da hanyoyinsu ko method al-mukhtalifa waɗanda suka saba min shari'atin ila ukra daga wata shari'a zuwa wata fa hadha la shay'a fi mala yace wannan ka'ida ce ta Allah eh wannan kan yana bambantawa wa innama iktadahu at-tatawwur wani lokaci ana samun ci gaba ne na ilimi domin kowace al'umma da irin ilimin da Allah ya bata wa mura'atul hajati wal masalih sa'annan ana duba bukatun mutane da abin da yake maslaha gare su kama qala ta'ala kamar yadda Allah ya ambata cikin suratul ma'ida likullin ja'alna minkum shir'atan wa minhaja yace kowanne mun sanya muku tsarin waɗansu shari'u sun bambanta da na sauran sa'an nan mun ba ku hanya ta bambanta da na sauran kamar ainihin masu wa'azi ne ko masu tafsiri kowa da irin salonsa kowa da irin salonsa wajen tafsiri wani kuma za ka gane wani ba za ka gane ba wani yadda yake yi shi karan kansa yana jin daɗin abin da yake yi wani kuma yana yi a dole ne eh to yadda kake ganin masu tafsiri kowa da irin salonsa wani ana jan masa kawai zai fassara ko daga kansa ma ba zai iya kalli mutane ba ko ka kalle shi ko kar ka kalle shi duk daya wani kuma zai rinka yi yana ba da cikakken bayani a kawo littafai a karanta wani zai zo da littafai da yawa a gabansa ya karanta wannan ya karanta wannan ya karanta wannan ana yi ko ba yi wani kuma zai zo da tafsiri guda ɗaya tafsiri guda ɗaya ne raddul azahan ba zai canza ba wani kuma zai zo da ibnu kasir ne ya sa ba zai canza ba wani zai zo da tafsirin imamul imamul qurtubi shi ma ba zai canza ba wani kuma gundarin qur'anin ma zai dauko wani ma da ka zai yafin sa eh kowa da irin method ɗin da yake yi to haka ma shari'u na annabawa da manzanni kowa da salon nasa tunda Allah ta'ala ya riga ya bada dama ya ce li kullin ja'alna minkum shir'atan wa minhaja kowanne Allah ya baki dama yi wannan matukan dai tushe ba saba ba dangane da tushe ba saba ba wa hadhihi al-aya kun ga wannan aya da muka karanta intazamat zikiran rasuli al-kamsa ulil azmi an ce wannan aya ta ambace annabawa masu daraja wanda ake kiransu ulul azmi guda biyar ya za mu yi mu cire sunayensu waye ulul azumi a nan ya ce annabi no da annabi ibrahim da annabi musa da annabi isa da annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama saboda su ne manya-manyan annabawa saboda sun zo da manya-manyan saƙonni kuma suna da jama'a masu yawa to amma ya za mu yi mu cire sunayensu a cikin wannan aya tunda Allah ya ce shara'a lakum min ad-dini ma wasa bihi nuhan to annabi nuhu ya fito alaihi salam wallazi auhayna ilayka wa ma wasaina bihi ibrahima annabi ibrahim shi ma ya fito wa musa annabi musa ya fito wa isa annabi isa ya fito ana qimu ad-din wa la tatafarraqu fihi كفر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب فالنبي محمد ديب في توبة أتكلم عن آية كثيرة تو آية قبفا وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم wa innal ladina urithul kitaba min ba'dihim lafi shakkin min humuri to nan ma oga kwata-kwata annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama bai fito ba to ya aka yi aka wannan aya ta ambaci ulul azumi min rusuli ya za mu warware zancen to Allah ma ya sa baki ya ce wallazi auhaina ilaika shara'a lakum min ad-din ma wasa bihi nuhan Allah ya shar'anta muku addini irin wanda ya wasiya wa annabi no wallazi kuma irin wanda auhaina ilaika muka yi wahayinsa zuwa gare ka wane ne ka din annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama eh lalle na bada makin wa saboda aka yanka saki lissafi sai ka ce shara alakun minaddini ma wasa bihi nuhan annabi no wallazi awhayna ilayka addamiru yaudu ala aw ila rasulillah muhammad ibn abdullah saboda aka annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam wa ma wasaina bihi ibrahim wa musa wa isa an aqimu dina wala tatafarraqu fi dukan su biyar din nan sun fito to bayan wannan aya ma akwai wata aya ita ma kwatankwacin haka ne su kadai ta ambata wace aya kenan ehe ehe ehe ehe to an ambace annabawa nawa anan ma hudu aka ambata وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح أه ومن إبراهيم ومن موسى ومن عيسى بن مريم daman ambaci guda nawa guda hudu wa minka saboda me wallazi auhaina ilaika ya za malamai suka ce saboda darajar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ke san an ambaci sa shikenan eh ko zama lokaci ma ba domin yanzu malamai sun yawa ban an ce malam malam guda ɗaya ne amma yanzu malum malum din suna da yawa yanzu a garin nan an ce malam to wane ne malam din eh. a ah, to ai a garin nan an zo an ce shehu guda ɗaya ne eh guda ɗaya ne amma idan aka ce malam malamai suna da yawa ko aka ce liman nan ma ba akwai ribibi da yawa don ko kwanan nan ma an bude masallatan juma'a don aka ce liman a yana ganin kamar limamin masallacin juma'a ne tunda a garin na akwai masallatai na juma'a da na kamsu salawa sun kai wajen kusan 500 kuma kowane masallaci yana da liman to an ka liman wani liman ne in ka ce malam wani malam ne tunda akwai makarantun islamiyya da yawa akwai makarantun allo da yawa ga makarantun firamare ma da na sakandare duka waɗanda suke koyarwa malamai ke kiransu amma an ce shehu guda ɗaya ne Allah ya mu eh. to dalili kenan waɗannan ulul azumi wato Allah tabaraka wa ta'ala ya ambace su da martaba da daraja so shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam an ambaci lamirinsa kowa kowa yakan gani ba sai an tsaya ana fitar da tsogoron sunansa ba shi yasa ko da wa'azi idan aka ce manzon Allah ya ce to kai kawai sai tunanin ka ya tafi annabi Musa ne yayi magana idan aka ce manzo Allah ya ce annabi Musa yake nufi ko annabi Ibrahim kakan manzo Allah yake nufi ayan haka ce manzon Allah ana nufin annabi Muhammad idan an ce annabin Allah ya ce ana nufin annabi Muhammad mu al'umman annabi ne ana nufin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa kabura alal mushrikin ma taqohum ilai lalle yayi nauyi ga mushrikai abinda kake kiran su zuwa gare ki ayi azuma wa shaqqa alal mushrikin yayi girma yayi nauyi ga mushrikai wata ila tauhidil ilah yadda yake kiran su su kadaita Allah din ba su saba ba wa raftil asnami wal awthan su ainihin yarfar da gumaka waɗannan da ake bauta musu koma bayan Allah wa ankaru washtaddu alaihim kuma suka yi inkari washtadda alaihim saboda hakan yayi tsanani gare su menene ya tsanani gare su su ce la ilaha illallah wahda babu abin bauta da gaskiya sai Allah ke kadai wa ballahu illa an yansuraha Allah kuma ya ce ai ta nanata musu ko ba sa so ko yana takura su ai ta nanata musu sai sun fala ya za duk waɗanda suke shirka ko kafirci ko suke bid'a to ba za su taba samun kwanciyar hankali ba matukan malamai za su rinka faɗin gaskiya matukan malamai za su rinka yin wa'azi to waɗannan ba za su taba hutawa ba ba yadda za a yi ale su su yi walwala ba yadda za a yaki ale mushrikai su yi walwala suna shirka da Allah malam ya azan bihillah ba yadda za ya kyale arna suna yin tsafi da abin da suka ga dama suna jawo bala'i da musibu a duniya ba yadda za ya kyale su ba tare da musu wa'azi ko kashedi ba tunda Allah tabaraka wataala bai yarda da wannan ba su ma yan bid'a waɗanda suke bidiyoyi suna gurɓata addini suna lalata alƙibla ta shari'a suna ainihin rusa manufofi na musulunci su ba za a taɓa kyale su ba suna aikata bidiya ana musu wa'azi ana tsananta musu har sai sun bar aikata wannan bidiya ne saboda haka shi yasa aka ce duk da kasancewa ba sa so to kuma ba zai sa a bari ba dole a ci gaba da yi shine kabura alal mushrikeena ma tad'uhum ilayhi to kada ka kyale su kai ta kiran su zuwa ga Allah shi yasa in aka zo aka ce la ilaha illallah mutum yana ta wani kukumbura yana jujjuyawa to ka sake maimaita la ilaha illallah idan ka yi tuntube ka ce subhanallahi ba wai ka kira sunan wani kato ba wannan kuskure ne saboda haka in za ka roƙa ka roƙi Allah idan za ka nemi taimako ka nemi taimakon Allah idan za ka nemi tsari ka nemi tsarin Allah idan za ka nemi gudumawa ka nemi na Allah saboda haka duk wanda yake adawa da wannan to ka yi a gabansa keke da keke in ya so ya mutu zama abin da ake magana ke kabura alal mushrikina ma tad'uhum ilay Allahu yattabi ilayhi ayyaka saboda Allah yana zaɓan wanda ya ga dama wa ya haɗi ilaihi man ne? kuma yana kiryar da duk wanda ya maida al'amari zuwa ga Allah saboda haka ke yasa in ka karkata kana son Allah sai Allah ya karbe ka in kana son haɗuwa da Allah sai Allah ya so haɗuwa da kai idan ba ka son haɗuwa da Allah to sai Allah ma ya kyamaci haɗuwa da kai mana habba liƙa Allah أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه idan kana so ka hadu da Allah sai Allah ya so ka sai ya sauwake maka al'amura to sai dai da Allah ya ce Allahu ya tabi ilaihi man yasha Allah yana zaben wanda ya ga dama daga ittiba'i dan ya tabi daga ittiba'i daga nan ne aka samu sunan muttaba sai ya ce Muhammadu muttaba yana ɗaya daga cikin sunayen manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama menene ittiba'i Muhammadu muttaba Muhammadu zabebe Muhammadu mustafa Muhammadu zabebe muhammadu muktar muhammadu zaɓeɓɓe muhammadu muntaka muhammadu zaɓeɓɓe da al-Muntaka, da al almuktar da al almustafa da al almucaba duk ma'anansu guda ɗaya ne ana nufin muhammadu zaɓeɓɓe to anan Allah ta'ala ya ce Allahu ya tabi ilaihi mai yasha saboda akwai ayan da Allah ta'ala ya cewa shi yake zaben annabawa da manzanni shi da kansa yake zaɓa. saboda haka ba yadda za ku ku nada wani ku ce annabi ne Allah bai zabe shi ba to ƙarya kuke yi ko wani yana Allah kansa ya ce shi manzo ne Allah bai zabe shi ba ƙarya yake yi Allah shine yake zaben manzanni a cikin mala'iku ya aiko su zuwa ga manzanni da annabawa a cikin mutane wannan shine zabi na Allah to shi yasa aka ce Allahu yattabi ilaihi man yasha ana nufin manya-manyan mutane manzannin Allah Allah yake zaba annabawa Allah yake zaɓa manyan waliyai na gaskiya Allah yake zaɓa ‘yan gidan aljanna Allah yake zaɓa sa'an kuma wa ya haɗe ilaihi manyo ne duk wanda yake son Allah Allah zai zaɓe shi ko zai shiryar da shi duk wanda yake son manzon Allah Allah zai shiryar da shi duk wanda yake son alkur'ani Allah zai shiryar da shi duk wanda yake son musulunci to Allah tabaraka ta'ala zai taimake shi shiryar da shi amma duk wanda ya sake a hanya to wannan Allah ba zai takura shi ba tunda la ikraha fi din babu tilak a cikin addini inna Allah ktaru lalle Allah yana zaba li tauhidihi ga ainihin tauhidin sa wa dukuli fi dini da shiga addinin sa man yasha'u min ibade wanda ya ga dama daga cikin bayinsa wa yuwaffiqu li dinihi wa ibadati kuma Allah yana muwafaka ga addinin sa da bauta masa man jiwu ila ta'ati duk wanda zai dawo zuwa ga da'an Allah wa yaqbalu ila ibadati ko wa yaqbalu ila wa yaqbalu ila ibadati wanda zai fiskanci bautan Allah wa hadha yubayyinu fadla Allah ala ibadihi almu'minin kun ga kenan ashe Allah yana falalawa bayinsa dole ya girmama Allah dole ya gode masa dole ya yi masa biyayya dole ya yi masa da'a domin Allah yana kyautata mana Allah yana son mu yana ba mu ni'imomi iri daban-daban ba mu tambaya ba ya ba mu mun tambaya ma ya ba mu sannan kuma ya ba mu lada to wannan yana gwada darajar Allah a bisa halittunsa musamman ma bayan Allah na kwarai Allahu hadahum lidini tunda Allah shi yake shiryar da su ba da an amarahum bitamassuki bid-din bayan ya musu umarni da riko da addini alqadim allazi ajma'a alaihi rusul saboda haka musulunci shine za a rike ka'idojin musulunci shi za a rike amma idan ilimi ya yi yawa aka samu bambanci wajen fahimta matukan babu son zuciya babu tada fitina babu kawo rarrabuwan kayukan jama'a to wannan kan musulunci ya amince da wannan shi yasa aka ce kai karatu mai yawa yanzu amma akwai waɗansu da suke takura abin da sai a ce karfa ka dauko mana bulugul mara ya za a yi ya mutum doka kada ya karanta riyadu salihin kada ya karanta bulugul maram kada ya karanta sahihul bukhari kada ya karanta sunan ibn majah kada ya karanta sunan an-nasa'i ko kada ya karanta al-muntaka na ibn al-jarud ko kada ya karanta mushkilul athar da sauran ire-iren su ya za a yi ayi iyaka wa mutum idan Allah ta'ala ya baki basira ya buɗe masa kokolwansa me yasa za a kuraki ba lalle ne idan malamin ka yana da diploma idan ka zo diploma ka tsaya ko kuma ka tsaya high islamic ka ce ba za ka wuce malaminka ba ba lalle ba ne sau nawa ake samun malaminka baya da takarda ko ɗaya kai kuma za ka je ka kure makura har ma ka zama farfesa amma yana nan a matsayinsa sannan shi kuma dole ya amince da matsayinka in ba haka ba hasada za ta kake shi daman tsari kenan amma mutum ya je ya yi karatu inda babu fitina babu ta da rigima ku kyale shi ya karanta hadisan manzon Allah ku kyale shi ya karanta tafsirai na manya-manyan malamai ku kyale shi ya karanta manya-manyan littafan fikihu musamman ma alfikihul muqaran domin ya bambanta tsakanin abin da yake da inganci da abin da bai da inganci amma in ka zo ka takura mutum kace sai ahalari kuskure ne saboda ahalari ba hadisi ba ne. kuma a halari ba tafsirin qur'ani bane ko ka zo ka ce mutum sai risala ai risala ba hadisin annabi bane sannan risala ba ayan qur'ani bane ba tafsiri bane ko ka ce mutum ya tsaya a muktasar kawai wanda yake ma'ama fiha aw ma'ama fihi min taqidat al-kathira abinda ke cikin muktasar ko shi karan kansa wani lokacin ya faɗi magana zai ce tawilatu akwai fassare-fassare da yawa amma shi ya dauki guda daya to fassare-fassaren da yawa sahabbai ne suka yi tabi'una ne suka yi tabi'u tabi'ina ne suka yi ko imam malik ne yayi a'a waɗansu almajirai ne waɗanda ma imam malik bai taba ganinsu ba ba su taba ganin sa ba su ne suka yi waɗannan tawilatu to me yasa zaka tilasta mutane ka ce sai wannan kawai za su rike kuskure ne in dai Allah tabaraka ta'ala ya ba da mutane karatu ku kyale su sai amfani da wannan karatu amma sai dai su an musu ban banda ta da fitina banda neman rigima banda alfahari banda takama banda wulakanta jama'a banda rena su kuma malami idan ya karantar da kai kawaidi ne ko ahalari misali ko al-arba'una nawawiyya ko miyatu hadith wannan ɗan ƙarami ya karantar da kai ko alihun ba'un ne ya karantar da kai to duk irin karatun da kai ko ka zama kai ne shugaban malaman duniya to fa yana nan da darajarsa wannan mutumi saboda ana abdu man allama ne harfan wahidan in sha'a ba'a wa in sha'a ataka wa in sha'a ittaraqa haka za kala ali ibn abi talib radiyallahu anhu saboda haka malami malami ne shi an ce kada ya hasada ya kyale ka kai kuma an ce kada ka wulakanta shi ka raina shi kowa ya tsaya a matsayinsa saboda haka wannan ita ce ka'ida wannan shine addini na gaskiya addinin musulunci sai Allah ta'ala ya ce wa ma tafarraqu na'am wa ma tafarraqu illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب وأن آية ذا mu كسا تجد أكو كيف نفرقه wa ma tafarraqu illa min ba'di ma ja'ahum al-ilmu baghyan bainahum kashi na biyu walaula kalimatun sabaqat min rabbika ila ajalin musamman laqudiya bainahum kashi na uku wa innal ladina urisul kitaba min ba'dihim lafi shakkin minhu murib saboda haka idan ka kasa kashi uku zaka samu saukin fassara da ganewa amma za a iya kasawa fiye da haka sai dai tun da lokaci ya ƙure. bari mu kasa kashi uku kamar yadda muka ambata kashi na farko dai Allah tabaraka wa ta'ala yayi magana akan rarrabuwa wannan rarrabuwa din bai da amfani amma kuma yana bada labari yace wa ma tafarraqu su wadancan masu rarrabuwa ba su rarrabe ba illa min ba'di ma al ilmu sai bayan ilimi ya je musu bagayan bainahum saboda ainihin zalunci tsakaninsu ai ma tafarraqat ba'ul adyani masu bin addinai ba su rarrabu ba fiti ba ilhaqi wajen bin gaskiya illa ba da qiyamil hujjati alaihim bayan hujja ta tsaya gare su ko kuma kowa ya gane wa ba da ma bayan sun sani annal furqata dalala cewa rarrabuwa din nan bata ne wa ma hamalahum ala ba abin da ya dora su akan wannan illa ina sai taurin kai don zaka samu akwai ɗaliban da suke karatu suna da taurin kai shi yasa ni bana yarda da irin waɗannan inda har mutum na fahimci yana da taurin kai to ba za mu taɓa daidaitawa da shi ba saboda ba daidai ba ne ba yadda za ka yi ka goyi bayan irin waɗannan taurin kai ɗin nan yana kawo fitina yana kawo rarrabuwan jama'a saboda haka ba yadda za a yi don ka samu ilimi rana tsaka ka zo kana da taurin kai malamin ka yi maka magana ba za ka saurara ba uban ka yi maka magana ba za ka saurara ba uwar ka yi maka magana ba za ka saurara ba saboda kai kana gadaran ka samu ilimi kana jin kanka yana ja al'ina shine taurin kai wannan bala'i yana daga cikin abin da ya kawo rarrabuwa tsakanin al'umma sannan kuma wal da yadda waɗansu ke ɗaukan abu da tsanani babu sassauci wani ma idan ya taki sai ya zo ya ce mai sai ce duk mutane sun halaka mutanen banza mutanen wofi kullum ana muku wa'azi amma ba ku bi to shi din wali ne a wajen Allah maza Allah ya ce duk wanda ya ce mutane sun halaka to shi ya fi su halaka fa huwa ahalakuhum shi ya fi su halaka saboda duk mutane kana magana da su akwai wani yana da sirri tsakaninsa da Allah baka sani ba yanzu ko tafsiran nan da muke yi wuraren tafsiran nan da ake ta zama ake taruwa za ga mutane daban-daban wani ma baka taba ganin sa ba sai idan ka waiwaya za ka yi bayani sannan ka ganshi ba mamaki aljani ne ya rikide ku dubi na kusa da ku to haka kawai sai ka zo ka tara mutane ka ce kawai mutanen banza mutanen wafiya na ta muku wazi wannan yanzu ka fali haka koma waɗanda ka sani ne ba daidai ba ne ka faɗa musu wannan shi yasa a wajen tafsiri nake tambaya nake ce duk karatun da yake yi malamai da yawa suna karatu zaka ji ana ta bada karatu ana ta bada karatu ratata ba ya karewa masu sauraro suna sauraro to wajen yin aiki da abin da ake faɗa su waye akan gaba masu sauraro ko malamai masu fala. Wani da gaske masu sauraro ko malamai masu fala, don sau da dama muna fadalli mata ta kuluna mala ta baluna ne za ka zo ka ce kaza za ka ce kaza kuma ka zo a gefe sai kai sabanin abin da kake fada ashe hausawa sun yi daidai da suka ce ka bi faɗin malami kar ka bi aikinsa kuma dama haka ne saboda haka da mu da ku masu sauraro ba mu san suwaye akan gaba ba amma in Allah ya da mu ne akan gaba sannan walbagai da kuma zalunci mutumin da yake ganin an raina ki yana faɗin magana ba a sauraro ki kenan sai ya balle ya je ya gina masallacinsa daban sai ya ta rigima da ki yana ta aiko magangan iri daban-daban ta lasika ma waɗancan masallatan wannan yana daga cikin abin da yake kawo husuma a tsakanin mutane ba daidai ba ne wani kuma yana neman bi talabin riyasa yana neman mai shugabanci shi ya zo an taka ki ba baki shugabanci ba yana gani ki ya kamata a baki limanci ko ki ya kamata a baki abu kaza amma saboda mutane sun gane bai da natsuwa sun hana ki to sai ga yaje ya balle ya gina masallacin sa yana ta da rigima ba daidai bane wa shiddatil hamiyya wani kuma shi zai je ya bude masallaci na kabilan su ne ya zo bauchi ya samu duk gyarawa ne saboda haka bari ya bude masallacin fa'awa mutanen ninge to an aka zo ana kiran sallah shi za a yi da fa'anci ne ko ka taba jin inda aka yi kiran sallah da fa'anci in ka yi kiran sallah da fa'anci ma koranka za mu yi saboda ba haka ake yi ba da larabci ake yi kuma in ka iya larabci ba iya bambantawa tsakanin wanda yake ba filatani ne da wanda yake daga kabilan fa'awa ne da wanda yake shi kanuri ne ba iya bambantawa da sayi da ba an gashi matukan za su faɗi kalman yadda ya kamata to me yasa waɗansu kabilu za su ware masallacinsu su ce su wannan masallaci nasu ne Allah wata wataala bai yadda da wannan ba wa annal masajida lillahi fala ta, kuma Allah ahada wal hifaz ala marakiz an wal makasib waɗansu kuma suna yi ne don su nemi kuɗi yanzu kaga wani yana ganin wannan masallaci yadda muke abin nan sai ya ce kyafdi wato girman masallacin nan girman kuɗin da muke da shi to alhamdulillah tunda baka ɗauka mu matsiyata bane eh wannan ma ai da dadi ba a ɗauka kai talaka bane amma tun kana da masallaci babba baki yake gwada cewa wato kana da kuɗi ko kuma zaka samu arziki ba tunda albashi yake bayarwa ba albashi yake bayarwa ba kuma masu kawo sadaka ma ba sai sun ga dama ba da yanzu kai mutum sai ya zauna ki yana jiran sadaka alhali yana da aikin saki ne zai dauki sadaka ma ya bayar ba kawo masa sadaka ba ya kamata ka gali wannan eh. Eh. za ka ji wani yana cewa ah? to ai abin da ya kamata ni ma dai barin je in bude masallacin juma'a domin in samu kuɗi ko kuma domin in gina gidan sama ko domin in hau 406 to ba haka bane eh, in kai haka kai hasara kuma ka bata lokacin lokacinka saboda haka walaula kalimatun sabaqat min rabbika wallahi ba domin kalma wanda ta gabata a wajen ubangijinka ba ila ajalin musamma zuwa wani lokaci iyakantacce la kudiya bainahum wallahi da Allah ya yi hukunci tsakanin mabarnata da masu gaskiya duk lokacin da mabarnata suka taso komi malantansu sai Allah ya murkusa su to amma Allah ya yi alkawari zai kyale kowa da aniyansa sai an je lahira a yi dalla-dalla wa yi nallazi na orisul kitaba lalle waɗanda Allah ya ba su ilimin littafi min ba bayan rudani masu rudani sun gabata lafi shakkin min humure sai ga mutum yana kokonto walid din nan da yazo ai ya bunƙasa alhali ya kawo fitina ya kawo ɓarna ya kawo rarrabuwa tsakanin mutane amma sai ga na baya suna ganin ba mamaki yana kan daidai su goyi bayansa su azazzaba ko su yi wani abu makamancin wannan Allah ya kyauta da muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada da muka yi kuskure Allah ya gafarta mana wasalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh